farmakin mayakan boko haram da 'yan ta'adda masu satar mutane domin karɓar kuɗin fansa shine babban ƙalubalen da ya dabaibe yankin arewa maso gabas da arewa maso yammacin najeriya a yanzu ba ga hana galibin manoma aiki da tsagirin suka yi a daminar bana babbar matsalar da ke wakana a yanzu ita ce farmakin da suke kaiwa gonakan kalilan ɗin manoman da suka samu zarafin gudanar da noma a gonakinsu harin baya bayan nan shine wadda waɗansu da ake zargin mayakan boko haram ne suka kai har ma suka kashe manoma fiye da arba'in a jihar borno a ƙarshen makon da ya gabata jihohin katsina da zamfara da sokoto na cikin waɗanda ke sahun gaba wajen fuskantar wannan ƙalubale ni kaina dinnan akwai inda na kashe kuɗi fiye da dubu ɗari biyu amma 'yan fashi da satan mutane da kashe mutane sun hana noman ko buhu biyu ba zan samu a wajen ba muna kallo gonakin sun gagare mu mun kasa noma na san wanda inda yake nomawa akalla yana noma fiye da buhu dubu ta gagare shi ya dawo ya kama ya ba da dubu ɗari biyu ta ƙi nomawa haka ya haƙura ya dawo ya sadu da ya samu ya ƙarama gonar da zai noma ya ci wannan ƙasa abin da yake nuna akwai maciya amana akwai marasa tsoron Allah yaushe za a je gona mutane suna aiki a je a yayyanka su babu gaira babu dalili kuma duk masu tsaron nan suna nan kuma suna yawo saboda haka ni abinda na fuskanta akan irin irin waɗannan akwai 'yan zagon ƙasa akan harkar tsaron kuma su sani wallahi Allah ba zai bar su ba domin zalunci baya tabbata malam Mustapha Muhammad Dandima kenan malamin addinin musulunci kuma manomi a jihar Katsina sai dai dattawan arewa irin su Abdulkarim Ɗayyabu na cewa wato ita gaskiya ko da yaushe sunanta gaskiya kuma a kowane lokaci akwai ta sai dai a ƙin amfani da ita kuma a zo a ji kunya tun daga duniya har kiyama wato shi dai tsarin mulki dama a ko ina a duniya ana yin sa ne akan abubuwa guda biyar don a kare rayukan al'umma a kare musu dukiyarsu a kare musu mutuncinsu a kare musu addininsu to in a kare maka rayuwa da lafiya da dukiya da mutunci da addini to shine kake da gwamnati duk abin da ya gaza wannan gara ka san baka da gwamnati sai da ni da kai da mu da iri irin mu haɗu mu yau kanmu gwamnati mu kare kanmu kowa ya kula da abin da zai iya kula na kare mu baki ɗaya. To amma wasu na ganin gazawar gwamnati wajen aiki da shawarwarin masana da ƙwararru da sauran 'yan kishin ƙasa ya taka rawa wajen taɓarɓarewar al'amura a yankin arewacin Najeriya. Kiraye-kirayen kafa rundunar 'yan sandan jihohi an daɗe ana yin su. Gwamnati tana ta tirjiya ba tare da ta ɗauki matakin magancewa mutane matsala ba amma yanzu da gargara ta kai gashi ana son ai community policing 'yan sandan al'umma to wannan din ya kamata tun sanda ake ta maganar irin wannan mafitar da da sun ce a yi 'yan sandan jiha gwamnatin tarayya baki shirya ba sai ki ce a madadinsa a yi 'yan sandan al'umma maza maza da tuna an ka da matsala kuma shi yasa wasu mu tun ana zaman lafiya muka goyi bayan 'yan sandan jihar nan a zauna a tsara shi ta yadda ba za a cutu ba amma aka dinka cirjiya ba yadda za a yi kana fuskantar matsala kuma mutane sun ce ga mafita ka ce baka yadda da su ba kuma baka ba da wata mafitar ba Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na tsangayar nazarin ilimin gudanar da mulki Jami'ar Bayar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria